masu mu za mu so ku gyara zaman ku ɗabda domin jin cikakkun rahotannin amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko masu mu ga cikakkun rahotannin Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya bayar da rahoton fashe-fashe da aka samu a birnin Isfahan a kusa da babban filin jirgin saman kasar ha kuma an ji fashe-fashe a wasu wurare a kasar ta Iran da Iraki da kuma Siriya akwai alamun da ke nuna cewa hare-haren ramuwar gayya ne na Isra'ila kan harin da Iran ɗin ta kai mata kwana shida a baya daman duk tsawon mako ana ta hasashe akan lokaci da kuma yadda Isra'ila za ta mayar da martani kan harin bazata da ba a taɓa gani ba wanda Iran ta kai mata harin da ya fito yankin a yankin fakaice da da daɗaɗɗun abokan gabar guda biyu wanda aka yi suke a tsakanin su a yanzu kafar yaɗa labaran iran ta rawaito cewa an ji ƙarar fashe-fashe a kusa da wani sansanin soji a birnin isfahan lamarin da ya sa aka ɗana garkuwar kariya ta sama ta birnin da ma sauran birane a ƙasar iran ɗin hotunan bidiyo da aka sanya a shafukan intanet sun nuna yadda ake ta harba makamai masu linzami na kare iran ta sama Wani mai karanta labarai a tashar talabijin a ƙasar ya bayar da labarin fashewar ya ce kafofin labarai sun rawaito cewa an ji ƙarar fashewa mai girma a lardin Isfahan zuwa yanzu ba a kai ga sanar da dalilin ƙarar ba hukumomin yankin sun ce suna gudanar da bincike kan wannan lamarin sai dai kuma rahoton da muka samu sun ce an dakatar da zargi zirga-zirgar jiragen sama a biranen Iran da dama. ranar asabar da daddare ne dai iran ta harba wa isra'ila makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa na sama haɗari uku da taimakon ƙawayen isra'ila an yi nasarar kakkaɓe da damansu kafin su kai ga isar jami'an isra'ila sun nuna cewa za su kai hari iran ɗin domin ramuwar gayya da kuma taka mata birki Shugabannin duniya suna ta kira ga Isra'ila da ta kai zuciya nesa a martanin nata domin gudun kada lamarin ya fantsama a yankin na gabas ta tsakiya. Babban sakataren ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yankin na gabas ta tsakiya na cikin wani yanayi mai matuƙar haɗari iran ta ce ba ta yi asarar komai ba sakamakon wannan fashewar abubuwa dangantaka dai tsakanin isra'ila da iran na cikin yanayi mai kyau har sai a shekara ta 1979 lokacin da dakarun juyin mulkin harin juyin juyin halin musulunci suka kwace mulki a tehran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 mun gode kuma za mu so mu a yanku dangane da wannan rahoto wanda muka muku fatan mu da ubangiji Allah subhanahu wata'ala ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasa baki ɗaya da kuma kare musulunci da musulmai a duk inda suke